ku nemi taimakon Allah maɗaukin sarki ta hanyar yin haƙuri da kuma neman taimakon Allah akan sallah ya tabbata hadisin manzon tsira da amince Allah su tabbata a gare shi cewa idan abubuwa suka tattaru suka yi yawa suka yi zafi manzon Allah yakan yi gaggawa ya koma ya sallah da zarar abubuwa suka tattaru manzon Allah abin da ke shike sai ya koma ya sallah bi ma'ana yakan samu sanyin idanunsa a cikin sallah yana cewa ju'ilat qurratu aini fi sallah an sa mun sanyin idanuna a cikin yin sallah don haka na daga cikin abubuwan da za mu rika wajen neman taimakon Allah akan tsayuwa akan wannan addinin shine ka zamanto ka rike hakuri? haƙuri yana da daraja guda biyu haƙuri kan bin umarnin Allah maɗaukin sarki ya zamanto dukkanin ayyukan da kake yi dukkanin umarnin da Allah ya bada kana ƙoƙarin lazimtarsa ta hanyar haƙuri don idan baka yi hakuri baka yi bauta ma Allah da haka Allah ya yi umarni da ka gabatar da sallah kai kuma ga aiki ka samu na gwamnati kana ga cewa ba za ka iya barin aikin ka je ka bauta ma Allah wanda bai yi hakuri bai iya bauta ma Allah da haka umarnin Allah ko wannan azumin da muke hakuri ne ka yi hakuri akan abinci Allah ya ce ka bashi Allah ya ce ka yi hakuri akan abin sha ka yi hakuri akan iyalinka kenan wannan na ladabtar da kai ga cewa ko da bayan Ramadan Allah ya maka umarni irinsa akan cewa kada ka kusanci abinci na haram ashe kenan ka samu dama da wannan horon da ka samu na hakuri ka nisanci dukkanin abincin da zai kai ga shiga cikin ka wanda ke na haramu. musamman abin da ake za zargin mu da shi a kullum cewa ba mu da aiki kullum sai karɓar dukiyar mutane cin hanci akan titi a cikin ofis kuɗin beli da makamantansu duka wannan abu ne wanda yake zai kai ka ga karɓar abin da zaka sa a cikin ka na haramu? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin tsokar da ta ginu da haramu, to abin da ya fi cancanta da ita ci da wuta in kwato mutum zai zamanto kullum zai samu naira hamsin ɗari biyar ya zo ya sayi abinci ya ci kullum daga dukiyar haramun to tsoka nawa gida jikinsa da haka haƙurin da ake cewa mutum ya yi shi ne haƙuri akan bin Allah da haka awamir dukkanin umarni da suka zo mu su ta wajen bin su don da wannan ne za mu samu rahamar Allah maɗaukin sarki sannan ka kiyaye dukkanin abin da ya shafi mutuncin ɗan adam tunda musulunci ya zo akan kiyaye abu guda biyar addinin mutum rayuwarsa sannan dukiyarsa da mutuncinsa wannan duka musulunci ya zo kiyaye su musulunci ya zo kiyaye addinin mutane da haka farko duk abin da zaka yi a matsayin kan dan sanda duk inda zaka yi aiki yi kokarin ganin cewa ka ba mutane dama su addinin su ka kiyaye mutane addinin su a matsayin ka na musulmi lalle na da cikin hakki akan ka kiyaye addinin ka sannan rayuwar mutane shi ma aikin dan sanda da ya zo yana ke addinin mutane musulunci bai addinin aikin dan sanda bai da cewa shikenan dan wancan addinin ku ba ɗaya bane ka daga je ka afka masa doka ba ta bari ba doka ta ba da dama kowa yana da yanci yayi abin da yake addinin sa matukar bai je ya nemi abin da zai tada hankali wani ba to da wannan kenan abin da ke kanka a matsayinka na musulmi dan sanda ya za ka taimaka wajen addinin ka ya tsayu ya za ka taimaka addinin ya tsayu a ciki da wajen aikinka to mutum ya samu dama ya gudanar da wannan da daraja da Allah ya masa ta saka wannan kaki sannan rayuwar mutane yana da cikin hakkin da ke kan wannan aiki shine kiyaye rayuwar mutane to musulunci ya zo akan kiyaye rayuwar dan adam Allah bai yadda a zubar da jinin kowa a bayan kasa ba to kuma wanda Allah ya ba mu dama ta kiyaye rayuwar dan adam shine dan sanda to don haka yi kokari kaga cewa da wannan damar da Allah ya baka ba to zartar da ko kuma salwatar da rayuwar mutane kake ba kokarin ka shine kiyaye rayuwar mutane sannan ana kiyaye musulunci ya zo ya kiyaye mutunci da dukiyar mutane don haka matsayin ka na musulmi wanda yake cikin wannan aiki to ya lazumta a kanka da doka ta addini ga kuma doka ta aikinka wajen ka kiyaye wa mutane dukiyarsu to wanda aka ɗora masa lazumta kiyaye dukiyar mutane sai ya koma yake kwata kaga ya saba ma umarnin Allah sannan kuma ya saba ma umarnin aikin shi da haka sai mun kiyaye ta haƙuri idan baka samu baka roki roƙi Allah Allah zai yana da mafita Allah zai baka kar ka tunanin cewa sai in ka kwata sannan zaka ka rayu in kai haƙuri Allah yana da kofofi masu tarin yawa sai ya azurta ka da su wa man yattaqillaha menene wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah to Allah na sa masa mafita sannan kuma Allah ya azurta ta inda bai so ba wallahi in zaka yi domin Allah sai Allah ya azurta matsalar mu shine gaskata imanin mu mutum sai ga cewa wanda yake zahiri naira goma da take yawo a hannun mutum kamar tafi zama tabbas a gurinsa saboda rashin imani mai karfi tsakaninsa da mahaliccinsa amma da za ku yi tawakkali ka yadda da Allah kayi imanin kuma Allah zai azurta ka kamar yadda ya ambata cikin littafin sa wallahi sai Allah ya maka mafita kuma sai Allah ya azurta ka da abin da yake mafi alkhairin wancan to haka mutuncin mutane cikin aikinka a samu girma mutane kada ya zamanto aikinka sababi ne na aibanta mutane cin zarafinsu da amfani da damar da Allah ya baka yi kokari da damar da Allah ya baka ka sayi aljannar ka maimakon ka sayi tikitin da zai kai ka gidan wuta da haka na daga cikin abinda musulunci ke so ga musulmi ya kiyaye dukkanin waɗannan abinda kuma zai taimake shi a kayi shine lazimtar haƙuri. Allah yake cewa wasta'inu bis sabari ku nemi ku masu imani ku nemi taimakon Allah madaukakin ah, sarki akan yin haƙuri, ala ta'atin wa bala' ka nemi taimakon Allah kan haƙuri a wajen yin biyayya ga Allah a cikin lokacin da ka samu kanka a cikin yalwata lokaci na daɗi da kuma lokacin da ka samu kanka cikin jarraba ka zamanto mai godiya kawai a lokacin da ka samu kanka cikin ni'ima wajen biyayya ga Allah ka yi haƙuri to kuma hakan in ga ka ka samu kanka cikin jarabawa yana da cikin mutane abubuwan da muke ta kuka a kai ga mu musulmi muna ci sallah kullun zuwa ga Allah mu yi sallah so biyar a cikin dare da yini amma kullun abubuwan da ya same mu na jarrabawar rayuwa sai muka bai da shi ga dan adam kukan mu shine cewa kawai wannan kuncin da muka samu kanmu ai shugaban kasa ne yaƙi kaza ai gwamna wani yaƙi kaza ai wani ne ya sako masifar wannan inda jawo to wannan baya daga cikin ɗabi'ar mutumin da ke musulmi mumini idan Allah ya kawo jarrabawa to ana buƙatar ka nemi taimakon Allah akan ka yi haƙuri akan wannan jarrabawa da samu da rashi duk Allah ke kawo shi idan ka ji daɗi Allah ya yi sare maka ji daɗi a wannan lokacin in kuma Allah ya jarrabe ka da kunci to sai ka haƙuri a kai in ka samu lafiya daga Allah ne in jarrabawa ta rashin lafiya ta zo sai ka haƙuri ka nemi sauki a gurin Allah madaukin sarki da haka yake cewa ku nemi taimakon Allah kan haƙuri ta hanyar biyayya da kuma a lokacin da jarraba ta same ku wasala kuma ku nemi taimakon Allah akan yin sallah khussaha bil zikiri malai ce Allah ya keɓanci sallah da ambato a wannan guri saboda me saboda tana da cikin ibada da ake yawan maimaita ta da kuma tana da girman matsayi a cikin dukkanin ibadu don ita ce ummul ibadat duk mutumin da bai tsaye da sallah ba bai iya sauran tsaye da sauran ayyuka na ibada duk mutumin da ya tsaye da sallah ana kyautata masa akan sauran ayyuka shi sa annabi sallallahu yake cewa lalle a gobe kiyama farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi akai na ayyuka shine sallah idza salahat in har ta gyaru salaha al'amru kullu sauran ayyuka sun gyaru amma in ta lalace haka sauran ayyuka sun lalace to don haka malai yake cewa fahiyar ummul ibadat ita ce wato uwa ga dukkanin ibada sai Allah yake cewa inna laha masu sabirin hakika Allah na tare da waɗanda suke masu haƙuri da haka ana son musulmi ya zama to mai haƙuri wani hadisi yake cewa gobe alkiyama bayan an tattara dukkanin mutane wasu mutane za a ga kawai sun tashi suna tashi sai su kama hanyar gidan aljanna sai mala'iku su ce da su kai ku zo ku dawo ku suwa ne ne sai ce mu ne ai mu ne masu haƙuri sai ya ce ah, ku ne masu haƙuri su ce mu ne masu haƙuri Allah ya ce mu shiga aljanna shi ke da malakuci su ku tafi wannan kuma Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab bi ma'ana tun kafin hisabi na daga cikin baiwar da masu haƙuri za su samu shine shiga aljanna ba tare da hisabi ba Da haka yi kokari dan uwa a musulunci kaga cewa ka iya hakuri akan waɗannan musifu da muke ciki a wannan zamani mafi girma shine cin hakkin mutane da zalunci abu na biyu cin zarafi da mutuncin mutane wannan abu ne mai sauki a wannan rayuwar cin zarafi cin mutuncin mutane da kuma keta alfarmarsu da kuma baya da wahala mutum ya ci dukiyar mutane ta zalunci to sai Allah yake cewa Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku fada kada ku ce ga waɗanda aka kashe su domin Allah a cikin tafarkin Allah bi ma'ana shahidai kada ku ce waɗannan amwat ai waɗannan kawai matattu ne cikin rayuwarsu ta barzaku bal Allah ya ce hum ahya a'a ai suna nan a raye bi ma'ana rayayyu ne ai arwahuhum fi hawasil tiyuri kudurun wato shahidai saboda baiwa da Allah ya musu da ni'ima da Allah ya cika a kansu idan sun mutu suka bar wannan rayuwar ba matattu bane suna nan da rayuwarsu Allah ya halarci wasu tsuntsaye a gidan aljanna su ce haɗiyar rayukan waɗannan shahidan suna yawo da su a cikin gidan aljanna duk inda suka so a bayan lokacin da suka gama kewaye gidan aljanna tsuntsayen sukan koma su tsaya ƙarƙashin wasu fitilu ƙarƙashin al'arshin Allah mai girma bayan sun tsaya a wannan guri Allah yakan yi magana da rayuwar rayukan waɗannan shahidai ya ce menene kuke bukata a yanzu sai ce Allah ai mu ka bauna komi ba abin muke bukata Allah ya sake maimaita tambayar su menene kuke bukata su ce ya Allah ba mu da bukatar komi ka gama mana komai Allah ya ƙara nanace tambayar su su ga cewa fa Allah bai daina tambayar su ba sai sun ansa sosai sai ya Allah inda wani abu da muke so shine kamar yadda mu rayuwar duniya mu je mu shiga jihadi don ɗaukaka addininka mu yi yaƙi har a sake kashe mu ga Allah to Allah ya riga ya yanke hanzari ba za a koma da wata duniya wannan nawa ga irin falala da shahidai ke a ciki da haka shi ya fi daraja ka mutu a matsayin shahidi cikin ɗaukaka tafarkin addinin Allah akan ka yi mutuwa wanda take ta kaskanci a bakin kofar gida ko shago ko a cikin ɗakin da haka Allah ke cewa kada ku faɗa ga shahidai waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu ku ce da su ai amwat waɗannan sun mutu a'a Allah yake ce bal bari waɗannan ahya'un shahidai suna nan a rayu Allah ya musu daraja ta yadda rayuwarsu tana nan cikin tsuntsaye wanda suke koraye masu yin tawafi a gidan aljanna to sai Allah yake cewa wala nabluwannakum ko Allah yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-qawl Allah yake da sannu za mu jarraba ku bi ma'ana ka sani cewa kai a matsayin ka na mu'mini musulmi mai imani baya daga cikin alama cewa Allah baya son ka idan ya jarraba maka ce wallahi da sannu za mu jarraba ku na daga abubuwa masu yawa kaɗan daga cikin Allah yake za mu jarraba ku na daga abin da ya shafi tsoro a girgi za ku a sanya muku warjo Allah na jarraba masu imani ta hanyar yunwa wa naqatil amwal Allah kuma na jarraba masu imani ta wajen samun tawayar dukiya wal anfus da kuma samun rashe-rashe bi ma'ana asarar rayuka to wannan duk na daga cikin nau'o'in jarrabawa da Allah ke masu imani ya jarraba su da tsoro ya jarraba su da yunwa ya jarraba su da samun tawayar wato dukiya sannan Allah ya jarraba su da yunwa wa samarat da kuma tawayar wato samun amfani na 'ya'yan itatuwa to duka wannan jarrabawa ce kuma muna fuskanta wani a rayuwa a wani lokacin al'umma samu kansu cikin tsoro mutane na iya samun kansu cikin hali na yunwa kama abin da aka fito shekaru daya biyu baya ga abincin ya yi tsada mutane na fama da rashin abinci to kuma Allah na iya kawo kawowa lokacin da abincin kansa ba same shi ba ta hanyar da zama to gonar kanta da aka saba nomawa ya zama to karshen damana abin da aka saba samu ba samu ko kuma sai bayan an riga an yi amfanin ya kai amfani lokaci Allah ya kawo wata kuma musifa ta share shi gaba to duk wannan na da cikin nau'in jarrabawa da Allah ke masu imani to a duk lokacin da mai imani samu kansa wannan a cikin wannan hali to me Allah ke nufi da shi to shine ya koma ga Allah madauki sarki a cikin hakuri malai ke cewa aina tabarnakum fa nanzuru atasbirun tasbirun abla Allah ce za mu jarraba ku sai mu gani cewa za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba Allah ya ce ku kai bushara ga masaku waɗanda suka samu kansu jarraba cikin jarrabawa suka yi hakuri Allah ya ce to kai bushara a kansu ai alal bala'i ya ya'alu ya'alu sha'a ya'alu sha'anin fi duniya wal janna fil akhir a nan duniya yi bishara ga masu haƙuri Allah zai ɗaukaka al'amuransu a nan duniya a gobe alkiyama kuma Allah ya yi musu tukuici da shiga gidan aljanna su wane ne masu haƙuri sai Allah ya fassara su da kansu Allah ya ce alladina idza asabatu musiba wato waɗanda idan wata musiba ta shafe su imma daga tsoro imma daga yunwa imma abin da ya shafi kewaye dukiya ko kuma samun rashi na rayuwa ko kuma lalacewar 'ya'yan amfani na gona suka yi haƙuri a kayi sai Allah ya ce waɗannan su su ne alladina idan asabtum musiba waɗanda idan wata musiba ta shafe su sai su ce qalu inna lillah ai mu mallakar Allah ne a lokacin da dukiyarsu ta salwanta ko kuma ɗansa ko ɗan uwansa ko matarsa ko wani nasa ya mutu ko aka samu fashi da makami a kan titi ko a gida aka karɓa dukiyarsa kan koma ya ce ai dama da dukiyar da ni da aikin damin daji mu mun kasance da wato manin karja duk mutumin da wasu musiba ta same shi sai yayi istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajilni fi musibati wa qulubni khairan minha ya Allah ka yi min tsari a cikin wannan musiba da ya samu ya Allah kuma ka maye min da abin da yake tare da manzo sallallahu alaihi yi sai yake ya ce manzo Allah wannan kira ce ba sai kuma sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai faru ya kuntata rayuwar musulmi mumini yana da cikin a cikin nan ko ne fa ta dauke wuta ta ta cikin ya da wa inna ilaihi sannan hadisi ya tabbata daga Abu Salama yace ya ya ya yake ba masu cewa ya ji wasu maganganu masu ayatarwa da suka burke su ga masu maganganu sai ke ba ta labari cewa babu mutumin da wani musifa za ta same ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kuma ce allahumma ajinni fi musibati wa khulqni khairan minha ya allah ka mun tsari a cikin wannan musiba tawa ka kuma yi musanya min abin da yake mafi alkhairi face allah ya canja mata zuwa alkhairi to matarsa ummu salama sai ta kiyaye wannan hadisi rana ɗaya sai allah ya tafi rayuwar mijinta abu salama sai ta tuna da wannan hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta yi istirja'i ta nemi tsarin Allah cikin halin samu kanta da kuma fatan Allah ya maye mata da abin da yake shi ne mafi alheri.